Jama'a salamu alaikum. Masu raro muna muku barka da shiga sabuwar shekarar maladiya ta dubu biyu da goma sha tara, inda bayan kammala bitar wasu daga shirye-shiryen da muka gabatar muku a bara yanzu za mu ci gaba da wani sabon shirin. Muna shirin kammala zantawa darakta a ma'aikatar kasuwanci da masana'antu barista William Amuga wanda aka hana zama a ofis bayan dagewa kan batun mutunta asusu na bai daya TSA. E. Sai muka samu zanta da ministan shari'a a bakar Malami, wanda bayanansa sun shafi shirye-shiryen mabi na kwarmato musamman kan binciken kuɗin haram, Dr. George Ubu, wanda ya yi bayanin gano kimanin naira biliyan ɗari biyar. Kafin mu ji bayanin George Ubu da William Amuga, za mu kawo muku martanin minista Malami kan wannan lamari. inda hakika ya amince shi ya baiwa ubu izinin guna da wannan bincike tun farko amma mai binciken ya wuce gona da iri ga dai abin da ministan ke cewa mai kwarmato ko gano kudaden haram dr george ubo ya gano kudade fiye da naira biliyan 500 da wani abu yana ta gwagwarmaya amma har yanzu bai samu kashi biyar cikin ɗari na ladansa ba kuma ya ambaci cewa kana da masaniya kan wannan aikin da yi aiki wanda gwamnatin tarayya take bayarwa saɓanin wasu gwamnatoci waɗanda suka wuce shine aiki na ganowa an sowa hannuntawa saboda ka matsayinka na ainihin mai cegumi kan abin da ya danganci kuɗaɗe na abin da ya danganci waɗanda aka yi sama da faɗi da su aikin ka ba zai taɓa ƙarewa ba don ka gano aikin na kammala ne kawai ka gano ka an ka hannunta to saboda haka idan mutum ya zo ya ce ma ya yi ma gwamnati aiki ta wasu abin da daga ci kwato kuɗaɗe gwamnatin tarayya za ta rubaka takarda a rubuce cewa ka kawo nan bayani idan ta baka takarda a rubuce za ta sa hannu ka sa hannu cikin takardar na akwai sharuɗa sharuɗi na farko ka gano sharuɗi na biyu ka anso sharuɗi na uku ka hannun ta gwamnatin tarayya idan ka ɗauko ka samu ka kawo to za ka ajiye ka kai asusun da gwamnati take da shi na ainihin an sau ɗana kuɗi a babban bankin tarayya na najeriya idan ka je babban bankin tarayya zai ba ka shaida cewa ka kawo ofishin attorney general zai rubuta ma wannan banki na tarayya cewa wane ya yi da'awar cewa ya kawo kuɗi ya gano kuɗi kuma ya kawo kuma kun ansa ku ba mu tabbaci a rubuce central bank za ta rubuto a rubuce ya kawo ya sa account kaza mai lamba kaza rana kaza amount kaza saboda ka option attorney general zai haɗa wannan takarda wadda an ka baka ta ɗauka takardar ka ta cewa ka gano takardar central bank ta cewa ta karba ta rubuta ma hukumar ma'aikata kuɗi wadda ita kuma eh, option attorney general ma'aikata kuɗi umarni cewa ta biya wane saboda yayi saboda ka waɗannan shika-shikai guda uku na ganowa ansowa hannuntawa su ne za su cika su tabbatar da haƙƙin wanda an ka dauka aiki ko kuma wanda ya gane kuɗi sau da abin tambaya a nan duk wanda ya zo yake da awar yawa gwamnati aiki za ka waiwaye shi ina shaida na cewa gwamnati ta ansa wato barista da nake so na faɗa na hmm. shi jodi ya nuna mana takardu hmm. wanda kuma an tura ma ma'aikatar kudin daga hukumar jsf ba sau ɗaya ba sau biyu ba sau uku ba cewa a biya shi kuma asali ma ya ce aikin nan kai ka bashi aikin ni na ba George Ubo aiki gaskiya ne na cewa ainihin ya gano wasu kuɗaɗe ya kuma ainihin hannunta su ga gwamnatin tarayya da abubuwa makamantansu amma sharaɗin na ba George Ubo a cikin takarda na a faɗa masa bankuna guda biyar waɗanda ke bace na ce aiki a kansu aka waye gari aka samu damuwa na zai shi akan biyar ya je ya rungumi 20 waɗanda takarda shi ta umarni ba ta hada da su ba kaji tsari na farko na biyu kuɗi bai kamo bai kawo kokobo ba daga ainihin waɗannan bankuna ya kuma faɗaɗa mu'amala ta huskar unhwani da takarda wadda ya dizainin kamar ta gwamnatin tarayya da ainihin tambari irin na gwamnatin tarayya akan wannan takarda yana gayyata mutane bayan shi an ba shi umarni kan bankuna yana gayyatar mutane cewa su zo su same shi a ofis din shi da yawon gwamnatin tarayya kaji british na biyu na uku george ubo lokacin da ya zo nema a bashi mutum ne wanda an taɓa yanke masa hukunci na aikata laifi da ke da nasaba da abin da ya danganci credit card ba, sai da za a mace ta ba a hausa a america bai yi ma ofishin attorney general bayanin wannan illa wadda ta dangance shi ba cewa an taɓa eh, ainihin yanke mai hukuncin ɗauri a amerika ba dangane da abin da danganci zargi na zamba akan abin da danganci amfani da credit card na uku waɗannan bankuna ba mu yi umarni na cewa ya je ya yi accessing database nasu ba saboda haka ya tattara hankalin shi akan abin da ya danganci neman su ba shi dama da yawon gwamnatin tarayya ya yi accessing database nasu saboda haka suka kawo koke suka kawo korafi a wannan gaba kamin ya iya eh, samun nasarar kawo kwabo na soke umarnin da na ba shi saboda ni saboda bai fahimci ce bai ba da labarin cewa an taba yi masa hukunci na ɗauri akan aikata laifi ba na tsaye shi akan bankuna biyar ko da ya fada da shi zuwa bankuna 20 ko fiye yi unhwani da takarda ta gwamnatin tarayya ba tare da umarnin gwamnatin tarayya ba yana kokari na ya kai ga ainihin bayanai na sirri na bankuna ba tare da ya takardar shi ta dauka aiki ta ba shi wannan dama ta cewa ya je shiga ainihin eh, manhajar ainihin bankuna ta abin da ya danganci bayanan su na sirri ba saboda haka wannan gaba kamin a yi magana eh, samu taro ko samu sisi na soke umarni dama wadda an ka ba shi ta abin da ya danganci Eh, nema kuɗi saboda ka bai samu taro ba bale sisi bale magana haƙƙe wanda ke da nasaba da abin da ya danganci eh, samun taron bale sisi ta taso to mai girma sa yana zuwa jiwa yanzu yanzu me ka ce masa ta wannan shiri na ciki da gaskiya da muka fara ya a yaje kotu yaje kotu ya gabatar da haƙƙi ai magana haƙƙi magana ce ta eh, in kana da in kana ganin kana da shi tabbatacce ina ne wurin abokin jayayya ko kuma wanda kake nema haƙƙi ya ce a tababo me ya waje ba ba ka je kotu ka neme shi ba to muna sauraren shi a tsari na mu'amala irin ta kotu kafin watakila ya ɗau matakin zuwa kotu. Jaji Ubo ya da wannan shiri inda ya bayyana yadda ta kaya tsakaninsa da ma'aikatar kuɗi da minista Zainab Ahmed Shamsuna. Ya bayyana yadda hukumar 'yan sandan farin kaya DSS ta rubuta wasiƙa har sau uku ga ma'aikatar kuɗi don biyan wannan lada na kashi biyar cikin ɗari da ya kai naira biliyan ashirin da tara. Amma duk wasiƙun sun yi ɓatan dabo a ma'aikatar kuɗin. Mai taimakawa Ubo kan wannan aiki, injiniya magaji Muhammad, ya fayyace yadda lamarin ya auku. A bayan wancan zartawa da muka yi da kai an sake rubuta wata takarda daga ofishin DSS ƙarƙashin shugabancin Oga Magaji Yusuf Bichi zuwa wajen minista na kuɗi Hajiya Zainab Shamsuna Ahmed. Abinda aka rubuta a kan nan an sake jaddada abinda Oga lawal musa daura ya rubuta a da cewa wato tsohon babban daraktan hukumar dss yauwa tsohon babban hukumar daraktan dss abinda ya rubuta na da shi oga bitti ya sake jaddada cewa wannan kuɗi sun bincika sun tabbatar abinda dr george ubo ya gano a waɗannan bankuna guda goma lallai wannan kuɗi sun amsa sunansu amma abin mamaki ran biyu ga watan goma na wannan shekara 2018 sai ma'aikatar kuɗi ta rubuto takarda ma ofishin shi dr george ubo panic alert security system cewa wannan takardu da tsohon shugaban dss ogalawal musa daura ya rubuta ba gamsu ba to wannan abu ya ba mu mamaki sosai to abin ya fusata sabon shugaban dss oga magaji yusuf bici bai ɓata wani lokaci ba ya sake rubuta takarda ranar sha ɗaya ga watan goma na wannan shekara 2018 kenan a jami'ansa suka kai takarda allah cikin ikonsa dr jotubo ya yi rakiya da ni muka tabbatar an ba da takarda daidan karfe biyu da minti arba'in da bakwai muna sauka daga wannan wurin a gurguje muka tafi ofishin dr jotubo bai bata lokaci ba sai sake rubuta takarda don ya sake tabbatarwa minista ta kuɗi cewa dg na dss ya sake rubuta takarda wacce aka ce da ta bata na batun a biya wannan kuɗin da ya na kwarmato ɗin nan an da kuɗi tsa Abin da ya sauwaka kenan a wannan makon sai a biyo mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan shiri. Yanzu amadadin Nasiru mele Kaya, Nisar Fili Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.